يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin kunsa yau ranar sha shida ga watan sha ɗaya shekara ta dubu da ɗari hudu talatin da takwas da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wacce ta daidai da ranar tara ga watan takwas shekara ta dubu biyu da sha bakwai da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansu da rahma muna nan a cikin babi na sha uku babu fi bayani kasrati turuqil khair babun da yake bayani ta bangaren ayoyi da hadisai game da yawaitar hanyoyin alkhairi a cikin musulunci a ƙarƙashin wannan babi za mu tashi a kan hadisi na goma amma a jerin hadisan da muka tun daga farkon littafin zuwa wannan hadisi shine hadisi na 126 wasu kuma nasu za su zansa 127 anhu an da ya karɓo daga sahabin annabi abu huraira anna رسول sallallahu alaihi wa عليه وسلم yace haƙiƙa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce bainama rajulun yamshi bi tariqin a lokacin da wani mutum ya kasance yana mai tafiya akan hanya اشتد عليه العطش sai kishirwa ta tsananta gare shi fawaje da bi'ra sai ya samu wata rijiya a kan hanyarsa da ke tafiya fanazala fiha Sharif. sai ya shiga cikin rijiyar ya sha ruwan da ke cikinta tun ba sannan ya fito daga cikin rijiyar fa'iza kalbun yalha kwatsam sai ga wani kare a gabansa yana lallagi yana ta ha ha ha ha ɗin wato numfarfashi na yana cikin ƙishirwa da buƙatar ruwan da zai sha shi ma ya akulu tsara hatta kai shiga yana cin taban da ke gurin wannan rijiya min al'atas al'atashi saboda kishirwar da yake ciki saboda kishirwar da ta kama shi faƙalar rajulu sai wannan mutum da ya shiga rijiya ya shawo ruwa sakamakon tasa buƙatar ta kishirwa sai ya ce laƙadbala ga hadha kalba من الأطش مثل الذي كان قد بلغ مني تبس abinda ya faru da ni ko kwatankwacin abin na na samu kaina a ciki na kishirwa ya samu wannan karen shi ma saboda kishirwar da yake ciki mana bukata ɗaya ta kawo mu wannan guri da ni da wannan kare ganin haka yace hadisi yake cewa fa nazal al-bi'ra sai ya sake shiga cikin rijiyar fa mala aqfahu ma'a sai ya ciko huffinsa ɗaya daga cikin huffin da yake sanye da su da ruwa thumma amsakahu bi fihi sannan ya rike huffin da bakinsa ma'ana ya sa haƙoransa ya kama wannan kuffi da ke cike da ruwa hatta raba har ya wato ainihin hau wato matattakal da ke cikin rijiyar ya fito fasakal alkalba sai ya shayar da wannan kare ruwan da ya ɗebo a cikin wannan kofi nasa fashakar Allahu la sai Allah ya yaba masa ya gode a kan wannan abin alkhairi da fa faghafara la sakamakon haka ma sai ya gafarta masa qalu ya rasulullah sahabbai suka ce ya manzon Allah inna lana fil bahaimi ajra dama muna da lada na musamman da ake bayarwa a game da abin da ya shafi dabbobi da suke mu. faƙal sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce fi kulli kabidin ratbatin ajrun ai duk wata hanta ɗanya akwai lada tabbatacce da aka tanada game da wanda ya kyautata mata muttafaqun alai imam bukhari da muslim suka rawaci wannan hadisi wannan shine karatunmu na yau da zamu bibiya sahabin wannan hadisi shine abdurrahman bin safar a wani kuma faɗin wasu suka ce sunansa abdullahi bin safar ya shahara da alkunyarsa abu huraira ƙabilarsa ɗan ƙabilar daus ne cikin ƙabilun da ke garin yaman wannan bawan allah sahabi na manzo abu huraira Abdulrahman bin safar ya musulunta a ranar yakin khaibar kuma shine wanda yake keri dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yawan hadisan da ya rawaita ya rawaici hadisi dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu ya samu kansa a matsayin mai yin fatawa a lokacin halifancin sayyidina umar halifa na biyu cikin halifofin manzo Allah ya yarda da su gaba ɗaya Allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta hamsin da tara da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu a garin Madina an kuma binne shi a Madina a makabartar baƙi da ke ɗauke da sahabbai fululu a cikinta Allah ya ji kansa da gafara ya kuma rahamshe shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب cewar da i haƙiƙa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce bainama rajulun malamai suke cewa ita wannan kalma ta farko mai cewa bainama abinda take nufi wani lokaci da aka yi ya wuce kamar za ka ba da labari ka ce a zamanin da an fahimta ku a wani lokaci da aka yi ya wuce to shine bainama bainama a wani lokaci da aka yi ya wuce rajulun an yi wani mutum yamshi bi tsare ina tsaka da tafiya akan hanya ishtadda alaihi al'atash sai kishirwa ta tsananta gare shi idama wanda yake matafi tattaka da yake yi ruwan jikinsa tafiya yake ko shi yasa hatta a likitance suke magana cewar wanda ya ci abinci in yana so ya wanye lafiya da abincin da ya ci to kada daga ya ci ya kwanta ya ɗan tattaki ko da taku arba'in ne jikin ya buƙaci abin da ke ciki don wannan abincin ya samu sauyawa da kuma tafiya inda ya kamata ya tafi kada ya je ya tare ma a cikin ya kwanta ya zama ciwo shi sai ka ji mutum ya ce ya kwanta cikinsa ya gurɓata sau daga cin abincin bai kai ga yanar ke tafi inda ya kamata ya tafi ba an kwanta to sa a matsayin ajiya ko nauyi sai zama wa gurin ciwo sai ya lalace a ciki in kai gyatsa sai magwas ciki ya kumbure ko to saboda haka ita tafiya da tattakawa tana jan ruwan jiki saboda haka idan abin da yake cikin tumbinka da kuma wato sassan jikinka ya zamanto ya tafi a tafiya wadda kake sai kuma ka buƙaci zuba wani saboda ciki ya ƙone an fahimta ko saboda haka wannan tafiyar da yake ta jaza masa jin kishirwa matsananciya saboda ruwan jikinsa ya tafi a wahalar tafiyar da yake da gumi da makamantansu sau da haka sai wato ainihin kishirwa ta tsananta gare shi to kuwa wanda kishirwa ta tsananta gare shi zai buƙaci ruwan da zai sha kuma wanda tafiya ta ni ta zamanto ta yawaita tare da shi to ruwan jikinsa zai tafi ya buƙaci wato sabo to wannan shine abin da ya faru da shi fawaje da bi'iran cikin jin kai na Allah subhanahu wata'ala sai ya sami wata rijiya an riga an haƙa kuma da ruwa a ciki fa nazala fiha sai ya sauka cikin rijiyar abin nufi sai ya shiga laraba suna faɗan nazala ka sauko daga sama ka yo ƙasa to shi ma ita ma rijiya ai daga inda bakinta yake ƙasa ake yi sau da haka sai ta zama nazala ita nazala bihin ruhul amin ko kaga wancan shi qur'an daga sama to wannan kuma daga rijiya bakinta ai ƙasa shi ma nazala ne so da aka to sai ya shiga cikin rijiya in ku ya sauka cikin ta zai zama shiga yi an fahimta ku so da aka sai ya shiga cikin rijiyar fashari ba sai ya sha ruwan da ke cikinta to cewar wani mutum ina tafi akan hanya malam hafiz Ibn hajar al-asqalani da ya sharhin al bukhari a cikin littafin safatul bari yake cewa shi da iya bincikensa kuma dama dan bai wani wajen bincike duniyar ilimi ta sara masa wajen da yake da kokarin binciko abu na ilimi ita to iya abin da Allah ya bashi na ilimi shi bai ga inda aka ce ga sunan wannan mutumin da banzo ya faɗe wannan tafiyar ba an fahimta ko to in irinsu irinsu jima-jimai a malinta ba su samu ba ina ga kuma almajiransu ko na ƙasa da su balla tana irin wannan zamani an gane ko saboda haka to kuma dama ba buƙatar manzo sallallahu alaihi wasallama a san sunan mutumin ba a a ƙaru da abin da ya faru da shi shine damuwa in ka san sunansa sai me yanzu da aka jahilci sunansa me ya rage mu an fahimta ko to yana daga cikin ilimin da saninsa ba wata falala ba ce jahiltarsa ba aibi ba ne an fahimta ko kamar irin abin da malamai suke faɗa akan bishiya da aka hana annaba adam ce da shi da matarsa hawa wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin malamai sukan ce to Allah ko manzo ba su faɗi wace bishiya ba ce saboda ba damuwarsu musan bishiyar ba a'a an hana shi kuma ya ci cin ga abin da ya jawo masa an fahimta a kiyaye idan Allah ya bada doka a yi aiki da ita in ta hanawa ce a hannu in ta umarni ce a yi rashin yin ga inda da yake samuwa in ta yi ce kai ga amfanin da za ka samu shi aka damu da musani ba sunan bishiyar ba in ka san sunan bishiyar sai me yanzu da aka jarce ta sai me an fahimta ko to akwai irin waɗannan abubuwan abubuwan da wato sanin su dama ba wani abu ne ba da za a ce lallai kuma jahiltar su ba wani abu da za a ce ka samu gazawa ko kuma rashin ilimi ba so da aka yi ce bai san sunansa ba kuma kuma ba san sunansa ba sau da kuma dama ba damuwar sai an san sunan ba me ya faru na izina da za a dauka to cewar an ce yana tafa akan hanya wace hanya ce a ɗaya daga cikin ruwayan hadisin a gurin imamu dara kutni aka ce yana tafa ne a fili fetal ma'ana inda yake tafiyar tafiyayya ce ta gurin da irin ba gida kusa ba gida akan kari gab da kai so da ka tafiya ta ciki sai ka yi tafiyayya mai tsaho ka kai ga inda gidaje suke ko kuma maraya take to a wani lafazin kuma ana wato ainihin dai ruwayar a gurin imam dara kudni yake cewa hanyar tana da alaka da hanyoyin da suke a makka ina tafi a wata hanya da ke garin makka ko da ke hanyar zuwa maka so hanyar zuwa maka suna da yawa a lokacin sannan kuma akwai tazarar sannan kuma akwai wahala ta tafiyar domin ba tituna ne irin na yanzu na zamani surƙuƙi ne da saƙo da kuma wato ainihin hanya tsakanin duwatsu da duwatsu ko kuma abin da ya shafi makamancin haka so da haka dai ana sanar da mu wannan tafiya tasa mai tsaho ce kuma ta hada da fili fetal sannan kuma tana da alaka da hanya take zuwa makka ishtadda alaihi al-atash sai kishirwa ta tsananta gare shi to in an ce ishtadda alaihi al-atash ma'ana tsananin bukata ta ruwa ta kama shi da zai sha shine ishtadda alaihi al-atash sai aka ce fa wajada bi'ra kwatsam cikin yardar Allah da jin kansa sai ya samu wata rijiya sai ya tarar da wata rijiya sai ya zo wajen wata rijiya fa nazala fiha fa sharif sai ya shiga cikin ta ya sha ruwan da ke ciki to wannan shan ruwa da i sai zama dalilin kauda kishirwarsa da ta tsananta sai zama dalilin samun ruwan da ya sha ya ƙoshi daga kishirwar da yake ciki to a daidai wannan gaba hadisin yana sanar da mu mahimmancin samar da rijiya da haka ta a kan hanyar wucewar mutane ko domin da bai cimma rijiyar nan ba ƙasar da ya yi ta ransa wani tatsananta ba ruwa to zai iya zama dalilin mutuwarsa to ashe akwai mahimmanci a duk inda aka san wurin gittawar jama'a ce hanya ce ta jama'a to a samar da ruwa da za su bukata in tafiya ce tafiya su samu ruwan da za su sha kamar yadda dabbobi ma da suke eriyar ko tsakankanin gurin za su samu ruwan da su ma za su tsar da shi su sha wani na nuna mana muhimmancin samar da rijiyar. kuma yana sanar da mutuwar magabata suna da kokarin duk inda aka ce ana samun gita jama'a su ga sun samar da ruwan da za a rika bukata to sun san dan adam bai yiwa sai da ruwa wajen alna minal mai kulla shay'in hayy ko Allah ya ce duk wani abu mai rai mun ta'allaka rayuwarsa da ruwa in ba ruwa rayuwarsa ba ta gudana zai tsaya cik to wannan yake sanar da mu mahimmancin samar da ruwa don tsare rayukan al'umma da ya haɗar da mutane da kuma dabbobi aka ce fin makaraja sannan sai ya fito daga rijiyar tunda ya sha ruwan bukatarsa ta samu to kuma me nasu na zama a rijiya dama shiga ne don wannan bukatar to tunda kaji an ce an shiga rijiya an shawo ruwa a ciki kai tsaye da guga kenan ba an fahimta ko rashin guga ya sa bukata ta kama dole sai ya shiga cike shi so da galibi abin da ke faruwa ana samar da rijiyar amma waɗanda suke da gidaje a shiyar da rijiyar take za ka tara in za a taho ɗiba ruwan ne ake taho da mazubi da kuma gugan ɗebowa an gane ko don an bar shi a nan a ajiye to zai iya zama ana jefa su a rasa ma da za a ɗiba amma galibi wanda zai to zai to da gugansu zai to da mazubinsu isa guga ya ɗiba ya tafi to amma shi wannan tun da matafiyi ne to matafiyi zai ji duk guga ne da bokitin ɗiban ruwa aka ga ba zai ba kayan za su yawa ko da ya riki wani abu zai rika a matsayin suturar sawa dan wani abin da za a yi dan burush dinsa da makilinsa dan man shafawarsa sawa da yanzu ake yi to kuma kinkima bokiti da guga ai shi ma ba sauƙi ne da shi ba to musamman tafiya irin wannan ta ba irin ta yanzu ba za a ce in kai kaya kayan shi ma zai ƙara zama maka lodi da nauyi a tattare da kai to saboda haka ya ji ya tar da rijiyar ba guga amma mai ruwa ce shi yasa ya shiga ciki ya sha ya fito to da fitowarsu aka ce fa'iza kalbun yalhaf kwatsam sai ga wani kare yana numfarfashi allahu shine numfarfashi ɗaukakan numfashi haki sakamakon in mutum ne ko ya yi gudu ko ya shiga cikin tsananin rana ya sha wahala to sai ka jina haki to shi ake cewa allah to sai ga wani kare yalhaf yana ta haki wanda a lokacin da yake hakin za ga yana dalalo da harshe to ina ta irin wannan ya akulu tsara hatta kai ga yana cin taban da ke bakin rijiya to kuma duk inda aka ce da rijiya inda da ruwa a cikinta ana ɗiba yau da gobe to a cikin ɗeba wanda ake garin ka zuba a cikin mazubi wani zai zube a ƙasa daga gugan zuwa mazubin da zaka zuba wani lokaci sai ka zo bakin rijiya zai dunguri gugan naka sai ko ka kabar ko kuma a cikin waɗanda suka zuba a mazubinsu, yayin da ka za ka ɗora wani abu ya zubo ko tsautsaye ma ya sa ya ce ya zube a gurin to wannan zubewar da yake a nan kuma fari tsuntsaye da abin da ya shafi dabbobi in suka zo suka tarda wani dan kwantacce shi za su sha su tafi ko yanzu ai aka ake cewa albarkacin kaza ƙadangare kan sha ruwan kasko an zuba mata dan ya sha dan ta sha shi kuma ya zo ya ko kuma an barar a gurin da aka barar ba a sharce ba ya zai samu wanda zai sha to saboda haka wannan gurin da ya zama a jike sai zaman to ya zama tabo da danshin ruwa amma ba ruwa bane gare to tunda yana cikin matsananci kishirwa kuma shi ma ba guga yake da shi ba kuma shi ba ma mutum bane wanda zai zara guga ko da akwai kuma shi ba irin mutum bane za a ce bari ya dare ciki ya shawo ya fito Allah bai masa wannan baiwar da yawan mutum ba ko to ba yadda ya iya gwargwadon hal da ya sami kansu shine zai yi don kokarin garin ya kubuta daga wannan kishirwa matsananci a cikin da shi saboda haka sai yake cin wannan taban ko ya samu ruwan tsotsa ko ya samu sassauci da sauƙin tsananin kishirwar da yake ciki haka kishirwa ta tun tunda kaga ana cin taɓo a madadin ruwan da ake nema to wannan yalhaq din malamai suke cewa in ya shafi kare shine farfashin da yake idan ya ji tsananin kishirwa ko kuma idan rana ta rana zafi ya zafi ko da ya sha ruwan in dai ana matsanancin zafi za ka tada da ha ha ha ina ta wannan abu harshe waje ina kuma wannan nan farfashin su da bai zama lallai a lokacin kishirwa yake ji ba ya ma baro gurin shan ruwan ya sha amma saboda zafi za ga yana to shi za ga yana ta neman inda zai je ya jika jikinsa ya shiga kwata ya shiga tabo haka za ka suna irin wani saboda tsananin jin zafi da suke da shi to ina wannan saboda haka sai rika cin wannan tabo amma an ce Allah ga mutum to yana haiki saboda ya wahala ko tafiya ko gudu ko wani abu mai kama da haka to shine Allah Allah subhanahu wata'ala ya mana misali a cikin alqur'ani wannan ma'ana wannan kalma tana daga cikin kalmomin da suka fado cikin kalmomin alqur'ani a cikin suratul a'raf aya ta 176 Allah subhanahu wata'ala yake bada misalin wanda ya watsi da ayoyinsu bai dauki ayoyin Allah wasu abubuwa muhimmai ba bai dauke su da kima da daraja ba Allah yake magana cewa fa masaluhu ka masalil kalbi in tahmil alaihi yalhaq aw tatrukuhu yalhaq Allah yake cewa wanda ya watsi da ayoyin Allah bai damu da su ba kwatan kwatankwacin kare ko ka ɗauke shi ko ka kawo masa ɗauki ko ka bar shi ka kyale shi ba ka ɗauke shi ba kama ɗauki ba za ka tar da yalhaq ina ta wannan haƙƙin ha ha ha ha ha ina ta yanzu to haka wanda yake yi watsi da ayoyin Allah yake a cikin kishirwa yake matsananciya a cikin jin zafi yake ko yana so ko baya so ko ya sani ko bai sani ba kama ayoyin Allah shine maganin kishirwa kama ayoyin Allah shine maganin zafin jiki da nagari an fahimta ko shine maganin zafin dumamar kwakwalwa da rikicewar al'amura in ka kama ayon Allah sai Allah ya haska maka cikin al'amura to kwatan kwacin wanda ya watsi da ayon Allah kamar kare ne za ka tada shi wannan yalhaq ina wannan farfashi to sannan aka ce ya akulu thara ko to malamai suka ce a thara abinda ake nufi da ita tabo jiƙaƙƙiyar ƙasa ita ma wannan kalma tana daga cikin kalmomin da suka ratso cikin alƙur'ani cikin suratul baha aya ta shida Allah subhanahu wata'ala yake cewa lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta thara Allah shi yake mulkar sammai gaba ɗaya kuma shi yake da mulkin abin da ke cikin ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa din na Allah Allah ya ce wa ma tahta tara da abin da ke ƙarƙashin ƙasa ƙarƙashin tabo kana tona tabo sai ka ganin su kifi ce aga ya sunanta ai ciki take zauna ma idan ma ruwa ya kafe sai wata shekarar ruwa za ta kuma fito a za ka tar da wato su tana za ka tar da su kasuna to waɗannan dabbobin da suke rayuwa a cikin wannan taɓo samu abin za su daga ciki daga su har taɓan duka mulkin Allah ma ta hata tsara shine asara din so da to ya rika cin irin wannan ƙasar mai haɗa da ruwa ya rika cin taɓo saboda tsananin kishirwa فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من الأطش مثل الذي قد بلغ مني ganin haka sai wannan mutum ya ce kai lalle irin kwatankwacin abin da ya same ni na tsananin kishirwa shine ya samu wannan karen shi ma mun yi tarayya da wannan karen a wajen tsananta kishirwa shi ma mai yiwa na nesa ya haro rijiyar nan mai yiwa shi ya san rijiyar ana samun masu jan ruwa ike gabari ya zo ko ya samu ruwa ko kuma shi ma din tasa ta biyo da shi ta gurin ya ga a ah, to tun daga gurin wato ainihin da ake samun ruwa bari ko da taɓan ya lasa ko ya samu sassaucin kishirwar da yake ciki to sai ga ce to ai kuma irin wannan matsananciyar kishirwar taɓo ba zai masa ba ko ba zai samu biyan sa daga wato lasar taɓin ba sai dai sassauci da sauki to sai ya tausaya masa to a daidai wannan gaba shine ci gaban hadisi aka ce fa nazal al-bi'ra sai ya sake shiga cikin rijiyar karo na biyu kenan ko kamala aqfahu ma'an sai ya ciko kuffinsa daya da ruwa kuma amsakahu bi fihi sannan ya riko kuffin da bakinsa hatta raba har ya hayo ya hauro ya fito daga cikin rijiyar fasakal kalba sannan sai ya shayar da karan wannan ruwa malamai suke ce da ake cewa alkhuf khufi shine fatar da ake dinkawa don sawa a kafa ta baiwa kafa kariya daga abin da ya shafi wato tsananin sanyi ko kuma abin da ya shafi wani abu za a taka ya shafi kafar ta zama kamar shigen takalmi, amma ita yanayin ta yanayin safa amma ta fata To ta yake ce kofi in aka yi safa ko ta tsaya iya wato ainihin idan sau ko ta haure ta tafi rabin kwauri in dai an yi ta da fata aka sa to sunanta kofi su to ina sanye da kofi a tafiyar nan da yake shi wannan bawan Allah sai ga ce to tunda babu guga ko shi da zai sha sai da ya shiga ciki ya shawo to yanzu kuma da wani zai baiwa ba zai ba ya ce bare ya kinki makare karan nan ba zai fahimce shi ba yake shiga da shi ciki ba tsoma bakin sai shawo ko ba zai yiwu ba to da haka sai dai a tunanin wata dabara so da haka to bari tun da hukunsa zai iya rike ruwa har a fito da shi a samu a sha bari ya zubo ruwan a hukunsa to kuma in ya zubo ruwa a kofi ya zai kakkama kuma ya tattaka da kafa ya fito da me zai rike shi sau da haka sai wata basira ta sake aiki sai kama wannan kufi da haƙoransa ya rike sannan ya kama ya tattaka ya fito to a wannan gaba ta ce mana wannan bayani sai ake sanar da mu cewar wannan bawan Allah mutum ne mai basira ko da hangen nesa da kaifin kwakwalwa ta yadda na farko ya fahimci karannan nan kishirwarsa matsananciya ce don haka har ya kasa haƙuri yake iya lasar ko yake cin taɓo inda ya amfani da hankali da basira da wayewa da wato anin kaifin hankali ke abu na biyu da yake nuna mana fahimtarsa da basirarsa riƙe wannan hoffi a bakinsa bayan ya ɗebo ruwa a cikinsa in ba mai dabara da wayo ba to duk sai ya jike jikinsa da ruwan da ya ɗebo kuma karan a zo bai samu abin da ake nema ko tunanin ma ce bari ya ɗebo a kofin tunani ne basira ce kaifin hankali ne to wannan yana nuna mana cewa wannan bawan Allah ba kidahu ne bane me basira ne da hangen nesa ka gane dabba tana cikin kishirwa ka shiga ka ɗebo mata tasalan da za ka ɗebo kai baka jike ba kuma ita samu biyan bukatar sannan yana sanar da mu cewa wannan bawan Allah mutum ne mai tausayi yadda ya tausaya wa karen nan a halin da yake ciki ya kwatanta halin da yake ciki da irin halin da karen yake ciki ko saboda haka a wannan gaba an nemi na bayani na cewar wannan bawan Allah ina da tausayi da jin kai ga halittun Ubangiji subhanahu wata'ala da zamantakewa take haɗa mu da su kuma wannan haka ake so bawa musulmi ya kasance ya zama duk abin da yake zagaye da kai duk abin da kake rayuwa tare da shi yau da kullum ka zama mai basira da gane shi ba kana zaune da abu kana tare da abu tsawon lokaci amma ka gagara fahimtar ya yake ka zama tana tare da matarsa amma ta zauta ta abu shi ma bai sani ba shi bai gane ba kana zaune da shekara da shekaru amma ba ka gane daɗinta ko rashin daɗinta matsalarta ko kuma walwalarta akwai kidahumanci a ciki a ce kana zaune da ɗa yana sauyawa daga yadda ka san shi ana samun bambancin yanayi a yadda ka saba ganin su ko tun tasowarsa kuma ka gane ba har ya zama maka matsala ta kasaita cewa ya kai baka san haka abin yake an fahimta ko to idan wanda zai kasa gane matsalar matarsa ya kasa gane matsalar ɗansa ya kasa gane ta to ya zai gane ta kaza gidansa zai gane a sauƙaƙe waɗannan ai sun fi zama masa dab da dab sun fi zama ya kamata ya fahimce su fiye da to amma sai ga mutum faɗa da matarsa ko ita faɗa da mijinta faɗa da kishiyarta kina zaune da ita ya kamata a ce kin san halinta kin fahimce ta kuma ki iya zama da ita kana zaune da ita ya kamata a ce ka fahimci halinta ka karance da zaka zauna da ita kina zaune da shi ya kamata a ce kina fahimtar waye shi me yake so me baya so dan zama ikin an fahimta ko to duk karantar da mu ake yadda suke fahimtar dabbobi da suke tare da su cewa eh, a dabba na tana jin kishirwa to amma sai ka zo ka tar da mutum yana da kiwo na jaki jaki na har ya je kai kansa inda ake zuba ruwa fita da kunnuwa ina neman na kaga an yi banza da shi kuma su ma mutanen haka ai shi ruwansa ya zo ɗiba shi ne yake kiwon jaki na ruwansa da jaki to wani in ka ga haka sai an kai ga jakin ya zo za ka ɗauka ya yi kanka ya kai cizo ka kwace kar kai tun da ruwan ya sha haka za ga wasu haka take faruwa da su a guraren da ake samun irin wani ina matsa da ruwa ka gan shi ba ka taimaka masa ba to saboda haka to ya sai da zai bata shi ya shi in kai ba karatar sai to saboda haka abin da ake so da mu dabbobi da muke rayuwa tare da su mutane da muke rayuwa da su makota ne abokai ne a to ya kamata karka fahimtar wa kake zane da shi har ƙasa nan a cikin halin bukata yake a cikin halin walwala yake a cikin halin damuwa yake sai ga me ya kamata ga masa ko me ya kamata ka masa irin wannan ne ya faru da Aisha matar manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi san sanda ya rashin lafiyarsa wacce ya bar duniya ta ga ya kurawa asuwakin dan uwanta ido Abdurrahman magana ba ta yiwa a lokacin saboda ciwo ta taga ya kura wa aswaki da ta ce za ka yi aswaki kana da bukatar yin aswaki ne sai ya gaɗa magana ba ta yi ba sai dai gaɗa sai ta karɓa ta ɗaure masa ta tattauna masa ta tattauna su sake wanka ta ba shi ta ce aswakin da bai taɓa yin irinsa ba a duniya ashe na tafiya ne in ba ta da basira za ta gano haka in ki damu ma ta za ta gane ba sai dai irin nasa ma ya tsiyaye ba saboda kallon aswaki a to haka ake so ka zama mai basira mai gane matsalar wanda yake zanta da kai bai da lafiya kaga ya kura wa kofin ruwa za ka sha ruwa ne ba ko ka kyale shi baki shi ba mata sa masa ta kara masa ciwo akan sa an fahimta to wannan duk abubuwan irin waɗanda suke harkar likitanci duk irin wanda kamata a ce ana karantar da su suna fahimta amma ba ka ji a ce feshin ya tashi ya kwaɗawa mai jiya ba mari ba saboda tsananin abin da ya masa na rashin kyauta kuma rashin kula da abu ko faɗa shi yana ji da ciwo kai kuma kana masa faɗa to kuma take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ina tsakanin mafitsararta da habatta ma sa ta cewa ashe wanda yake cikin wurin halin akwai kula da kamata a masa daban da irin wacce za a yi wa wanda yake lafiya kana ko to shi ma wannan karan kula da za a bashi ta musamman ce ba ta irin sauran karan da yake cikin walwala da lafiya ba so da haka shi yasa ya shiga har cikin rijiyar ya ɗebo ruwan ya kama kofin ya rike ya fito ya bashi ya samu ruwan da ya sha shi shi gaban hadisi sai aka ce fa shakara Allahu la fa ghafara la sai Allah ya yaba masa ya gode masa ya kuma gafarta masa ashe Allah ma yana godiya wa kana Allahu shakiran halima an gane ko tashkuruni ashkurku Allah ya ce ku gode mu ku yaba mu ni ma zan gode muku in yaba mu ya godiyar bawa take ga Allah da yabawarsa ya yabawar Allah take ga bawa da godiyarsa akan abin da kai to wani hadisi yana ka ina sanar da mu yadda godiyar Allah take akan abin da bawa yayi na kirki akan abin da bawa yi na umarni da abin kirki da aka yi masa to abinda ake cewa yabawar Allah ga bawansa idan ya abin kirki shine sa kai yadda Allah yake wa bawa ta ɗumbin lada da mayawaicin falala akan abin da yi ɗan kaɗan idan ka kalli cikin hofi na ruwa da aka baiwa kare ya za ka kwatanta shi da gafarar ubangiji za shi daidai za shi daidai aiki na ɗan kaɗan mara yawa to amma sai aka ba da lada da sakayya da yafiya wacce ta ninninka wannan abin to shine yabawar ubangiji akan abin da bawa ina kirki to in Allah ya yaba maka abin da kai sai ya karɓi aikin sai kuma ya baka kai da tafi abin da ka aikata shine ya yaba ya gode da abin da kai shi sa aka ce sai Allah ya yaba ya gode sakamakon haka sai ya masa gafarar sa. sannan malamai sukan ce har wa yau daga ciki abin da yake nuna yabawar Allah akan abin da bawa'i Allah ya ambaci bawan da kyakkyawan ambato ya yabe shi kamar da Allah ce inna wajadnahu sabira ni'mal abd innahu awwab in Allah ya yabe ka yace madalla da bawa ko innahu kana abdan shakura bawa ma annabi nuhu bawa ne mai yawan godiya ya yabe shi an fahimta to in Allah ya yaba maka to ya gode kan abin da kake ya ga abin da kai ya san da shi ya karba kana da sakayya ta musamman a kai to shine godiyar Allah subhanahu wata'ala ga bawa idan bawa ya abin kirki kamar yadda wata ruwayar ta Imam Bukhari ta da fito da abin fili sarari inda malam Imam Nawawi shi kansa ya kawo anan wanda a karatu mana gaba za mu sake dora da ita yake cewa fa shakarallahu la manzo yace sai Allah iya ba ya gode masa kan wannan abin kirki da i na kyautata wannan kare na ya ɗaya masa ruwan da shi ma ya samu ya sha fa ghafara la sai ya kankare masa zumansa sai ya share masa laifukansa ya zama da shi mai tsarki a gare shi sakamakon haka fa adkhalahu aljanna sai ma ya shigar da shi aljanna kaga da gafara da aljanna ina za ka haɗa ta da cikin hoffi na ruwa ayaba ce ba ta wasa ba tukwici ne ba ƙarami ba shi sa ba shi yake cewa ya bakwata ta ku ya ba abin kirki a yi wani abin kirkin da yake nuna shi wanda aka yi abin kirkin zai ji daɗin abin da aka masu cewa eh, shi ma ya zama masa ma abin da riba ce gare shi saboda shi wannan shayarwar da iwa kare ta zama masa riba shi shi ne da riba ba karan ba saboda abin da ya samu a gurin Allah ya fi abin da karan ya samu daga wajensu Allah mun gode maka wanda yake nuna jin kan ubangiji da falalarsa da rahamarsa gare mu mai aiki dan kaɗan a gafarta mana shi yasa malam imam ya ɗauko wannan hadisin ya saka shi a babin yawaitar ayyukan alkhairi a musulunci kai abu kaɗan a baka lada da yau kai abu kaɗan a baka lada da yau kakkare na abin da za ka baka san wane ne dalilin samun gafara ka baka san wane ne dalilin samun aljanna ka ba to kaga dai shi shayar da kare ne dalilin gafara shayar da kare ne dalilin samun rahama da aljanna ko to amma sai ka ji mutum ce yi kaza to aikin kirki wannan ne ko aikin kirki aikin kirki ne wannan to kuma ba za ka ƙara wani ba Cewa da aka kai ba wace aka ka je kai wani sabo ba ba ce aka a ka ci baya ba gaba aka ce ka ci ci sai na yi wannan ne aikin kirki ba zan ba haka za ka zo ne na to musamman abin da ya shafi damuwa da al'amarin dabbobi musamman masu kiwo ka bar kazakka ka bar agwagwakka ka bar gis ɗinka ka bar kaza ɗinka da yunwa da kishirwa ko da wakai ka doki kana kirga ƙasusuwan ƙirjinsa ko saniya to haƙƙi ne akai yasa wasu da suka gabata saboda ma sanin mahimmanci abin har a waƙe bayan hadisai bayan ayoyi har a waƙila ga wato malamai suna ƙoƙarin sanar da mu haƙoƙin dabbobi wani yake waƙa yake cewa alhayawanu khalqun lahu alayka haqqun dabba da kake gani halitta ce kuma tana da haƙƙi a kanka الحيوان خلق له عليك حق سخره الله لك وللعباد قبلك Allah ya hore maka dabba da ma wasu bayin kafin ka dan ba kai aka fara samar da dabba gare ka in ta ci ce ka ci in ta hawa ce ka hau in ta gani ta faranta maka rai ka gani ta faranta maka rai ga sunan daban-daban alkhaila wal bighala wal hamira tarkabuha wa zina ku hau ku kwalliya ku ado a sami biyan bukata a dora musu kaya litahmilu alaiha so da haka to duk gashi walil ibadi qabla al cike ce hamulatul afqali wa murdiul atfali dabbobin da zaka tara akwai wanda suke suna dauka mana kayayyaki masu nauyi da ba za mu iya dauka ka dora jaki kayan dan ka dora ba za ka iya tashi a dora raƙumi kayan da in ku aka dora ba wai kai ba ba ku isa ku daga da shi ba amma ya yunkura ko ya tashi bayan sai an gama loda yana da kwance in ka aka ce a kwantar da kai ka kuwa zuba maka kayan sannan ka tashi a kana tashi zai kifar da kai to amma in ƙura ya tashi wa murdi'ul aqfali kuma suna shayar da ƴaƴayen mu jarajiran mu a ji a samo nonon saniya kaga ana shayar da jaririn da uwarsa ta mutu ba a ta kuma wata za ta shayar da shi kuma ya rayu ko kuma nonon awaki ko na tumaki in aka bashi zai sha kuma zai rayu zai gina ma jiki kuma mu din shi muke sha a jiya a siyo kindirma ta madarar shanin nake so wannan kar wani lokacin a kindirman za a bani shi na fi so ko shayar da babba shayar da waɗannan dabbobin da muke rayu hamulatul asqali wa murdiul asqali yake cewa in kalla da ahu yastari in ya gaji ba shi ya huta kai ma kana huta amma maga an dirka dabba kaya kuma ana ta. an yi aikin an yi na ana yi kai ka tsaya ka ci abinci amma shi baka bashi ba kuma kowa ya kuskure sai duka kaga hadda jini yasa haka ya rashin sa'ar raƙumi ne ya fusata to sai dai a raba ko ka gudu ko kuma ya cin maka kayi ta ranka ko bayan shekaru kuma zai shida in shekara talatin aka yi ganka wannan wannan wanda ya da kin dinnan ne to kusa dai ka san yadda zaka in ku ya cin maka sai a kwantar da kai ga ga tashi to ya ga baka motsi ya matsatsaka ta sa kidin ya tubar masa in ya ga baka motsi sannan tashi ya tafi to aka ce in kalla da ahu yastari wa dawihi idza jure in ya ciwo shi ma ayi magani kama ba kana shan magani ban kacce kama sai ga wanda kare a jikin dabba sai ya batta sai ai waya suna gyaruwa da kansu ba ya gama ita me yasa ba za ka gyara ta ba ko ga tana ciwon tana karewa tana ramewa tana wahala in shi ne zai so a ce da da wani dalili da Allah zai sa ɗauki ransa ma ya huta to amma ya ta baka yanka ta ba baka siyar ba baka mora ba haka za ta ƙare har sai ciwo ya kai ta wadawihi idza jure wala ji fi darika kakka bar shi ya ji yunwa a gidanka kai kuma baka zama da yunwa aw yazma fi jiwarika ko kishirwa ta kashe shi ko ta dame shi ina gefanka ina makotaka da kai bahimatun miskinun ice dabba ce fa mabukaciya a tare da ta wacce ba ta iya magana ba ta ta yi maka bayanin komai ba amma ana fahimta daga abin da suke yau da ku. yashku fala yajin sukan koka amma ba irin wanda za su maka bayani da mutum yake amma za ka fahimta kaga ta zo ta tsaya inda ake zuba mata abinci ta leka kwanan bata ga komai ba inda ake zuba ruwa ta san sana ta shi kai bakinta fata ko ta tana ga maka a kamo abinci na a zuba min ruwana ko ko jira kake sai ta irin bayanin kuma Allah ya bata irin abin da ya baka to haka so da haka wanda na sanar da mu cewa mu kula da abadan da muke rayuwa da su dabbobi tsuntsaye mutane makota haka da sauransu to sannan bayan haka a wannan hadisi ci gabansa manzo yake cewa ko hadisin abu hurairah yake cewa qalu ya rasulullah sai sahabbai suka ce ya manzon Allah inna lana fil baha'imi ajra dama muna da lada na musamman da ake bamu a ta dalilin kyautatawa dabbobi in mutum yana kiwon dabba ko kuma ya ciyar da ita ko ba ta tsaba ce ko ya shayar da ita ko ba ta tsaba ce zai samu lada a kai faƙala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce fi kulli kabidin ratsabatin ajrun ai duk wata ɗanyar hanta duk wani mai rai da yake da hanta idan aka kyautata masa akwai lada tabbatacce a kai to anan ana mana bayanin yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suke da kwaɗayin su yi ilimin abin da ba sani ba kuma suke da ƙoƙarin su ga sun yi aiki da abin da suka sani saboda wannan tambayar da suka yi masa dama ana samun lada ma akai ai su suke su ilimin abin daga wahayi daga bakin da baya karya yace akwai lada kaga sun samu tabbaci ta cewar ba aikin banza za su yi ba kiwon dabbobin da suke ba wahala ba ce mara wato ainihin amfani a abu ne mai wato amfani da kuma wato ainihin abin da za a mora a ciki sannan me hikima su tambaya su ji da lada a ah, to wanda yake zuwa ice da kai masu kuɗi sun kwashe lada suna ta sadaka mu ba mu da kuɗin za mu sadaka suna sallah da muke sallah suna kaza da muke yi to amma kuma kuɗin da suke ɗauka ciyar su abubuwa mu ko ba mu da shi ya za a yi mu mu kamo su to me wannan zai jerin wani aikin ya bari aka ga dan sa aikata su fa to ma'ana abin da yake so in kai ilimi kai aiki da shi ba ka tara karatun kuma amma ka jibge guri guda karatu daban inda kai daban ba a fa in kunta la tadri fatilka musibatu wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu malamai suke cewa in baka sani ba to fa musiba ce babba dan zama da jahilci illa ce in kuwa kana sana kai abin da ba na ilimi ba to kuma musiba ta fi girma dan Allah zai hukunta ka hukuncin ka sani ka taki ba daidai kake da wanda i aikata sakamakon rashin sani saboda haka wanda yake san da mu da sahabbai suka damu da su karu da ilimin abin da ba sani ba kuma suke da kokarin su yi aiki da abin da suka yi ilimin su cewar da manzo'i fi kulli kabidin raqbatin ajrun a duk danyar hanta akwai lada to me ake nufi da danyar hanta abin nufi duk hantar da take da rai me ita yake numfasawa malamai suke cewa saboda ɗabi'ar ɗanyantar hanta alamu ne na cewar akwai rayuwa tattare da ita ma'ana akwai rayuwa tattare da mai ɗauke da ita domin idan baya ci baya sha ko baya samu abin da za ta samu bushewa za ta yi ta kame sai ya zamanto babu rayuwa a tare da ita ko ba rayuwa a tare da mai ɗauke da ita saboda haka to duk wani wanda yake numfasawa ya zama da hanta da take aikin tace abin da ya ci ta rarraba to in ka agaza masa in ka kyautata masa Allah zai baka ladan sai malamai suke cewa anan ana sanar da mu cewa idan har zaka iya yin abin da kare in ya karu da shi ko wata dabba daga dabbobi za a baka lada to ina ga kuma a ce mutum kaiwa wanda Allah ya ce wa laqad karramna bani adam ina da daraja da martaba fiye da sauran abubuwan da Allah ya halitta to sai ka kyautata masa ai ka gasa kai da zaka samu za ta fita wanda yake bai kai shi ba to an karar da mu ake cewa mu san haka mu haka malam muhammad bin salih al-uthaymin Allah ya ji kansa da rahama yake cewa wannan hadisin da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ba da wannan labari a cikinsa hikimar sanar da mu wannan labari na waɗanda suka gabace mu ko na waɗanda suka rayu kafin rayuwarmu amfanin a sanar da mu labarin abin da ya faru da su mu ɗau izina mu wa'azantu mu samu abin karuwa a labarin da aka bar cewa to shi ya shayar da kare nima ina da akuya nima ina da saniya nima ina da kaza nima ina da zabuwa a to ya kamata mu kyautata musu mu kula da haƙƙinsu ya samu gafara saboda ya yi abin kirki nima barin yi abin kirki ya samu gafara ko ya zama mai aiki da hankali da basira da gane abin da yake zagaye da shi a to ni ma bari zama mai mai da hankali kan abin da yake kewaye da in zama mai fahimta da gane abin da yake ciki ko kowane mutum da Allah ya shi intelligent sai dai ya zabar da intelligent din nasu sai ga ka da wanda yake da basira da fahimta abubuwa a dabbobi a mutane a za ga ina da fahimtar waɗannan zai yi wuya kai abu sai dai ya koma da kai ma'amalance ka ce to tunda wannan jahili ne bai kai ni karatu ba barin biyo mace ta hanyar da zai gane ko barin bi shi a hankali amma ba dan bai gane ba to haka ake so mu zama na aiki da hankali da tunani yake cewa kuma yanayin wannan hadisi yanayin faɗin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa laqad kana fi qasasihim ibra ibratul liulil albab a labarin waɗanda suka gabata annabawa manzanni nagartattun bayi da ma miyagu da aka faɗi irin abin da suka yi na rashin kirki da irin abin da ya same su na azabar Allah da narkonsa Allah yake cewa to akwai ababen la'akari da ɗaukan izna da lura ga masu hankali kamar da yake cikin suratu yusuf aya ta 111 fikihun wannan hadisi hadisin yana sanar da mufalalar shayar da ruwa ko da rayuwa ta ta'allaka da shi kisa wani bawan Allah Allah ya karɓa masa aikinsa na yi mamaki na bani sha'awa ya burge ni da na ga yadda ya sayi wato ainihin drum drum drum drum na roba an jere su a gaban gidansa masu jarkar ruwa da kuran ruwa kullum zuwa suke su juya ana biyan su kuɗin jama'a gari kuma kowa ya zo da bokiti da gidansa ya rika ɗiba yana shi ba ba bohol ɗin ba ba rijiyar to amma ya sa kuɗinsa ya tanda inda za a rika zuba ka zo ka rika zuba kullum amma ba baka da gurin sana'a sai nan ka zo ka zuba su ko mutane makota ba sai sun je ana ture ne ba sai sun je suna cewa ba su da kuɗin za su bar a ba su damar za su ɗiba ko zo ga na kyauta kuɗi ba a sha ya samu lada a gurin al'ubar da yake rayuwa i daraja da kima da mutunci da martaba wannan in ka ga abin da zai same shi da ba sun sa ido sun yi shuru to ba sai yin yafi karfin su abu to za ka yi kima da daraja a gurin su ga a gurin bayan Allah za ka samu yabo ko bayan ba ranka kuma kana rayan ma za ka samu albishir mai kyau na maganganu masu daɗi daga bakunansu sannan kuma tsakaninka da mahalicci ka taimaka bayansa ka yi abin da yake so a yi to ina daga cikin wato ainihin sadaka mai sa ka samu sakayya da lada shayar da ruwa sannan wani hadisi na sanar mu yalwar farlar ubangiji da yabawarsa game da abin da bayi suke na kirki inda yake gafara zunubai ga wanda ya abin kirki kuma hadisi yana sanar da mu cewar ayyukan kirki suna jawo gafarar zunubai sannan hadisi yana sanar da mu cewar amfanin sanar da mu labarin dukan wanda suka gabace mu mu koyi izina mu karu da abin da yake na karuwa mu kauce abin da yake mai hadari na tattare da rayuwar da aka ba mana tasu ko labarin da aka ba mu nasu to irin waɗannan su ne labarukan da ya kamata a tarbiyanci almajirai ɗalibai da shi ko da su ba ka ta ɗauko tatsuniya ba ta gizo da koki kullum jiya yau magozanci da jahiliya shi aka yi shi ake ta yi namiji rai dangin goro namiji dangin warki ai ta kawo labarin da na yanzu marasa dalili marasa hujja da wannan gwara ka ɗaukau labarukan wasu abubuwa da sun faru an yi su kuma ana iya samun izina wani an ba shi shawara muhimmiya mai kima mai wato ta sa tsira ikubuta bai ba amma ya fada wata matsala sakamakon kima wannan sharin sai ka samu labarin sai ka dauko irin wannan sai ka ƙara mutane sai su bayanci cewa a ah, lalle ya kamata su kamar labarin wani yaro da babansa ya siyo fulawa irin wacce ake sawa a cikin kasko din nan kowa ya san kankan ba irin ta yara da rashin hankali irin na yaro babansu ya siyo fulawoyi an zo an jere ida kaban su ɗaya bayan ɗaya na cizgewa ina cirewa daga cikin abin ɗaya na tsinge su yayin ina gunduwa gunduwa da su shi ya samu kayan wasu shi daga dawowa baba su ta fito tana ta suna harkar girki ta yanzu fulawa baban ta kaiwa haka ya tsorata ya ji dai ba daɗi to amma dai me to ka ga koyar da baban ka zai maka ka san halinsa to da ya sa halansa ai bai ba ya da hankali yana zuwa shi kuma saboda fasata da jin haushi ya tattara hannunsa ya samu igiya ya daure hannun da kake kinjin da shi bari na daure shi na ga yadda hannun zaka kinji kace mai wannan da yake daurin ya tsanani hannayen sun tashi daga aiki da aka ja su sai aka ce sai dai a cire su ba za su moru ba me amfanin fulawa in ta rayu mai za ta yi masa da hannun dan zai masa to kuma yaron yana kan gado an yi jiyarsa an ce ya ga hannunsa babu yatsun ishe baba na dina za ka damu da hannuna na dina za ka damu da kaga in wani labarin ka kaɗo kake ba da labari ka ga iyaye cewa su zama su hankali kar su zama kamar ƴaƴansu da basu kai mazalin su hankali ba sai a ƙaru ko ya fi kaje kana ɗauko labarin gida da ƙoƙi rai dagin goro goron wa shi ma gwan ai jahiliya ce kai ta ce abin da zai cuce ka wani ma zaɗa zira shi kake ka ce ci goro ka ce dangin goro aya ce ko hadisi ko ya sa gora gaba kamar wato anin dabino kai ka ce zuma ce ya ci ya ci kuma ya ji asibiti ya ce da shi shi ya toshe masa hanyar wucewar abinci da sauransu wannan ne a gaba na aka wannan labarin zan bari ya haura talatin shekara talatin na je asibitin murtala muna cikin wanda aka ɗeba a ɗeba wasu adadi su ga likita likitan ba ɗeba bane a ciki kai ka tafi ka ga wannan wannan ya ga wannan na gaba na ya tafi wajen likitan da ya gama sallamar wani ni kuma na jira in ya gama da shi ko na kusa da shi ya gama in tafi gurinsa dattijo ne sosai a lokacin zai shekara irin kamar sittin din na ce babu mai matsalar kai ce ba na samun cin abinci ce kowane iri ya ce sai dai koko ko kunu ko ruwa ko fura amma duk abin da yake turaren abinci baya ciwa a gudu buɗan bakin likita nan sai ce baba kana cin goro ne yace i eh, amma na daina ai yace ka daina da daina yace to za a samu wata biyu ko uku ci to ababa baba yana cikin irin abin da yake da irin wannan matsala. to kuma kai ka sa gaba sai ka ci ƙarcin abincin da zai ƙare ka amma sai ka ci goro ce akwai nikotin a ciki kaza kaza tana sa kaza ko kashi nan ai ta faɗa kuma ma kai sai ka ci ko kai ka saba kuma kai da gaje da gaje haƙoran ka da su lalace ta me a ciki to haka ba zai amma sai a ɗauko irin wannan labaran idan dangin goro namiji dangin warki ko wane ne wai ai ta faman faɗar abu a aka ɗauko abin da ya faru an ba labari ba ƙarya bace ba ƙirƙira bace ka faɗa a ƙaru a sami izina a kauce abin da yake na hadari ai abin da yake amfani a ka ɗauko hadisi na labarin wasu da aka yi suka wuce yayi abu na amana ko na haƙuri ko na gaskiya ko na kunya ka faɗa a ƙaru ai kunya ko ai gaskiya ko ai haƙuri shine ma'ana irin waɗannan abu abinda muka rida Allah ba mu sa kuskure Allah ya fi mana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu Thank you. الله أكبر الله